Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna kai tona kashi na goma sha bakwai na marubuciya Sadiya sakuna wanda ni mama Hanim nake karanto muku. Anya ne ya kalle ta tare da cewa sanni baby babu inda yake miki ciwo ko ko za mu je asibiti ne a duba ki. Ah Alhaji ba komai gaskiya ka iya bi da mace. daga haduwar mu har ka sace zuciya ta alaji magana take cikin karairaya dukkan ilahirin jikinta sai wani juya shi take dama za ta da kira jiki ko kaɗan ko ba ta yin abin da za ta kama kanta ka da 'yan duniya shi ma kuwa an fara kawar da shi Tani ya ba da kai bori ya wani skankance jiki yana mata magana a sanyaye haka suka kara tirar su da alhajin da za ta shiga gida ya cika mata jakarta da kuɗi tare da faɗin gobe zai dawo bakin na hawa shi hakora waje an ga kuɗi shemaru ta ce sai ya dawo ɗin tun daga bakin kofar gida shemaru take kwala na kira kamar an wurgo ta fitowa ce daga dakin tana amma tare da tambayar menene inna gaskiya yau na tsinci damin arziki ta fada tana nuna wa inna rafar kuɗi wasu suke ido inna ta tana ƙara yi wa kuɗin hannun shemaru kallon kurilla me nake gani haka a yar nan kuɗi ne fa masu auki sosai wani alajin ne kika haɗu da shi haka wallahi wani alaji na haɗu da shi yau ɗin nan kin ga yadda yake so na na ya ce in dai zan amince da soyayyarsa to kuɗi ban ga komai ba ta so da ya ci kwalata tuni ya mika shi ga 'yan sanda fa nake gaya miki ani yanzu mai taɓa ni ma sai ya shirya a garin nan kwanan nan za ku ji ana labari na in nake dai zuba ido kawai Duk maganar nan da take yi baki sake da take sauraron ta. Sai da ta kai aya kafin ta karbi kudin ta kirga su dubu hamsin tare da sakin wata uwar guda kamar ana shirin kai amarya. Kai ‘ya'yan nan ba za ku kashe ni ba dan daɗi ke da mun tare. A iya wata biyu har kun share min hawaye na. Ni ma na san jini na kashin arziki ne da su sosai. Ke ki ga albarka har gida. Dubu hamsin wai ita ma hakan su mun taɓa ne. To tun da kin same shi ina ga tashi tsaye za yi. dan karya ku kubuce mana ban bi boka da malam ba ban boka da malam ba da amma yanzu dole ne na bi su tunda na samu dalili dan banku, wani boka zan bi abinda abinci ma ni nake ciyar da shi har ya kwanta dama ko masifa ne masa karkarwa yake yi amma yanzu dole abu boka da malam ga kuɗi a hannu saboda ki kama shi da karfin kikin ji yarinya dariya ma wuta saka suka tafa da inna hmm, ni ina anya kuwa dama ba wacce matar mu tarin ba ce mana te mana ƙashin arziki Sumayya ce ta tare mana arziki ke ga fa yana sakinta har ya samu abin kansa na ji ana cewa wai ashe matar ba ta da aure zancen da nake miki yanzu haka auren mun tari take shirin yi kai abu ya yi daɗi yadda ake so yanzu kan kuma da mu za a dinga damawa mu ma jiya mun tari fa har dubu goma ya bani kai gaskiya ya yi ƙoƙari yanzu kan ba zan dinga ɗaukar naki ba ai tunda ina da mai bani nema hmm ke kika sani bari na kirawo kawata litin da yanzu na yi waya ta bani shawarar yanda za a yi daga haka suka shige cikin ɗaki duniya sabuwa a gare su mun tare ne zaune a falo an kunna mishi kallo nan kuma ga kayan marmari na an masu yanka mai style kala-kala a cikin plate akan kujera akan kujera yake irin mai guda biyun na mai uban laushi ya wani dan kishin gida shi kansa farin abin kallo ne bare kuma kayan alfarmar da suke cikinsa. sa muryar wata mata ce daga cikin ɗaki tana magana da alama waya take can kuma bayan ɗan daɗewa, sai ga ta fito daga ɗakin zuwa cikin falon matar katuwa ce sosai ga ta fara jajir da alamu hutu ya zauna a jikinta dan shi kansa zubin ɗinkin jikinta abin a tsaya kalla ne akan kujerar da take kallon makuta ta zauna tana murmushi sai sa da wani irin kallo take yi ta ya daga dan kwanciyar da ya tare da cewa yau wajiya ta tunda kin fito bari na tafi gida kin ga kwana uku kenan ban je ba yau i eh, na sani masoyina amma ka san yadda nake matukar son ka a kusa da ni ba zan so ka yi nesa da ni ba kwata kwata na san da haka amma ya kamata na je gida tunda da kin ga ba aure muka yi da ke ba tukunna idan aure ne karka damu kamar an yi shi ne Batun inna kuma zan baka wasu atamfofi ka kai mata da kuma kayan abinci. Na san matsalar ta kenan ko? Yanzu ina buƙatar kaɗan zauna a nan kafin ka je gidan mu ɗan je daga ciki. Domin ina son wata magana da kai ka ji ko masoyina kar ka damu kuɗi sai ka taka su idan hakan kake buƙata. Wani satin ma zan je London da kai za mu tafi kuma. Aiman tari yana jin haka jiki yana rawa bayanta har yana tuntuɓe da kafar kujera. tayi wannan duniya Allah ya muna sutura ya mana tsari da ita da kuma abin da yake cikin ta yanzu matasa ko na ce mutane kowa ya ɓaci da son banza da san abin duniya kowa so yake ya samu banza ya hau kai talauci ai ba hauka bane da dan adam zai rufe idan sa kan sabon Allah wasu manta suke da za a mutu a rayuwar nan Allah ka tsare mu da fadawa halin da na sani ka kiyaye mana ruhin mu Shirye-shirye ya kankama na bikin yayi ma'azzam don yanzu saura bai fi ba a rangada aure. gidan su Sumayya an fara cika da mutane na shirin biki gashi gidan su yarinyar mai suna bulke su ma manyan mutane ne sosai. Sai dai akwai dattako. Rike mai take da mufa tana goge falon bayan ta kai kwanukan da aka ci abinci kicin. Ladidi tana wankewa. Don yanzu tare suke aikin sun tsara shi yadda za su ji daɗin yin shi. don su su ma suna da da sumayya har sun ware tunda suke yi yanzu a cikin ransu tamkar yar uwarsu ita ma kuma yanzu ba ta danganta kanta da yan gidan dan yanzu sai a yi abu da yawa a gidan ma ba ta sani ba koyaushe tana harkar gabanta tare da kokarin rungumar sabuwar rayuwar da ta tsinci kanta a ciki dan yanzu ta yarda da zancen yin na ma dole ne ta fara karɓar kanta ta kuma koyi son kanta da mutunta kanta kafin wani ya so ta ko ya mutunta ta ta hakan ne za ta samu amsar maganar da ina ta faɗa mata kan cewa ta inda aka wargaza ta nan ake gyarawa tana cikin mofin ɗin yayin da hankalinta kuma ya tafi wata duniya wajen tunani ta zo daidai bakin kofar tana gogewa sai ta ji ta bugi mutum a bakin kofar saurin mazawa ce da baya don karewa don bawa wanda ta bige ɗin hanya gashi tun kafin ta daga kai kamcin turaren sa har yi mata yawa a hancinta ware ido ta yi kamar za su faɗo ganin mutumin da bata taɓa tunanin ganin shi a lokacin ba shi ma kallon cikin idon ta yake babu alamar wani yanayi a cikin su duk da akwai yanayin kawai yana ƙoƙarin ɓoye su ne muhimma ce ta katse kallon da suke lokacin da ta kira suna ahmad ɗin tana sakowa daga kan bene ya ahmad har ka iso yanzu fa muka yi waya da ya ma'azin ya ce min zaka zo karɓi sako idan eh, ma ba da nisa daga nan ɗin lokacin da yawan magana je ki karɓo min zan koma shago ne daga haka ta da kai tare da yin hanyar ɗakin ajiya mama gyaran murya ya bayan mu yi bata wajen tare da nufar kujerar da ke falon ya zauna yana jiranta sauki ajiyar zuciya sun mai tare da gyara airpiece ɗin da ke kunnanta ta ci gaba da goge-gogenta da yake da mata zo bakin kofa sai ta ɗauki kayan aikinta ta kai inda ake ajiyewa a hanya ne suka haɗa ladidi ta ɗauko ruwa a kan plate da kuma lemo tare da sumayya Tambayar ta ta tana dora hannu a kan gugunta ina zaki kuma da wannan ruwan a cikin plate. Aman ne. Aman ne ya zo shi ne zan kai mashi Ba ni nan yau aiki na ne ba na ki ba ki koma kawai zan kai mashi To shi kenan amma kina ganin ba matsala? Babu komai karki damu ladi da aiki na ne. Dan shi ba zan bari wata ta yi min batun da da lafiyata. Daga haka mai ta nufi falon da plate ɗin hannunta. tana zuwa durkusa ta tajiya kan tebul ɗin gaban sa tare da gaishe shi abinda bata yi ba lokacin da abinda bata yi ba lokacin da ya shigo gidan shiru kawai ya bi kalle ta ba sannan bai amsa mata gaisuwar ba abin ya taɓa ta hakan ya sa ta tashi za ta bar wajen tsaya ki tafi da ruwan da kika kawo bana bukata sannan ki cewa wacce na sa ta kamun me yasa bata kawo ba yar aiki na saka ta kamun baki ba me yasa zaki kawo min ruwa sannan na ji labarin kin je wajen su inna kina kalallame su to ki sani kina yi ne a banza dan aikin ki ba zai tasiri ya kai na ba dan haka tun wurgaran ki farfado daga mafarkin da kike yi zuwa yanzu abin da yake fada mata yayi mata ciwo dan kuwa duk da cewa bata ga laifin sa ba hakan hakan bai sa ta hakan bai hana ta jin ciwon maganganun da ya mata ba Batun kawo maka ruwa ba za ta karuwa ba saboda yau ba aikin ta bane nawa ne. Na haka ba iya kai kaɗai ba duk wanda ya zo gidan nan ni zan kawo mishi ruwa. Ko da kuwa kare ne. Sannan kana magana da mai aikin gidan ne ba 'yar gidan ba don haka batun kawo maka ruwa a cikin aiki na yake. Ba da wani dalili na daban ba. ya fiya kuma na nema ne a wajenka ba don ƙara dagula rayuwarka ba. Sai don sai don na samu rangwame a rayuwata kuma ba zan daina roƙon ka yafe mun kurakurai na ba sannan ba zan ji haushin ka ba dan kai dan kai ka ki yafe mun ko ka faɗa mun maganganu domin na cancanci hakan kun duk wanda na ɓata rai a baya ka faɗa min ita ma ta yafe mun abin da ne mata duk da na san ba lalle ka faɗa mata ba amma ka ji abin da na ce zuwa lokacin hawaye ya wanke fuskarta saboda ta juya mishi baya bai kula da halin da take ciki ba sai rawar muryarta da ya ji alamun abin har zuciyarta ya taɓa. Shara yan fuskar ce ta bar wajen ba tare da ta juyo inda yake ba saboda karya ga halin da take ciki. ɗakinta ta nufa da sauri tare da fada kan gadon ta kukan da take rikewa ne ya fito da ƙarfi sai da ta kai kusan minti talatin tana kuka kafin Allah ya bata ikon yin shiru. Ta rarrashi kanta da kanta domin ta ma ya fara ciwo. Tashi ce ta kalli madubi ganin yadda fuskar ta kumbura, idan ta yi luhu-luhu. Tunani tunani ta fara yi kenan ba zai yafe mata kurakuranta ba duba da irin maganganun da ya faɗa mata yanzu tunani ta fara yi a cikin zuciyarta wai yaushe wannan abin zai wuce ne ta samu saukin abin da yake damunta lalle abin da ake cewa haka ne ka yi ɗaya a yi maka goma har ta mike za ta tashi sai kuma ta ji kasan cikin ta ya ɗan yi suka kaɗan dafa wajen ta yi yayin da magana abin da ya faru da ita na matsalar da ya same ta ya dawo cikin kanta komawa ta ta kwanta kun sake fita Shi kuwa Ahmad yana karbar sakon wajen mu ya fice daga gidan dan dama abin da ya kai shi kenan. ha kawai tun ranar da ya ji labarin su mai ta da ya kasa zuwa gidan. Dan yanzu babu abin da ya tsana da wuce zauna inuwa ɗaya da ita. Kallonta ba karamin tuno mishi da wahalar da ya sha kanta yake ba gashi kuma duk da gujewar tasa sai da suka haɗu. Tsaki ya tare da bugar su tiyarin motar yana matse fatar ƙasan bakinsa da hakoran shi. A bakin wani tamfatsezin shago ya tsaya bayan ya shiga shagon. bai dade ba sai gashi ya fito ya kara shiga motarsa ya nufi gida lokacin da ya isa gida rana ta fara ba laifi gidan nashi mai kyau ne da ɗan girma babban falo ne sai kuma ciki da falanta da kuma ɗakinsa da kuma wani ɗan karamin daki a gefe na yara tsarin gidan na mata ɗaya ne kai kuma ya yi kyau da ya samu gyara a wajen maryam dan maryam ba dai tsafta ba lokacin da ahmad ya shigo gidan ita kuma ta fito ne daga kicin da alama girki take yi sani da dawowa ta amma sai ya amsa sama-sama ba kamar yadda ya saba ba don wani lokacin har da ɗan rungume ta yake idan ya shigo shiru ta yi kamar mai nazari tana kallon share shige dakinsa koma ta kicin ɗin ta ɗauki jog mai ɗauke da lemon kwakwa irin wanda take haɗa mashi kwaf da ɗauka tare da nufar ɗakinsa tana rike da jak ɗin babu kowa a ɗakin sai karar ruwa hakan ya tabbatar mata da yana wanka gyara ɗakin ta ɗan fara duk da ba wanda tuni da shi ba saboda ta ta ɗan rage lokaci kafin ya fito ɗaure yake da tawul hannunsa ɗayan kuma yana goge kansa da ɗaya tawul ɗin nazartar yanayinsa muryar ta ci gaba da yi lokacin da ta karɓi tawul ɗin tana taya shi goge kanshi sai da ya gama ya saka kayan shan iska kafin ta yi mishi magana tana zuba lema ya amin lafiya na ga yanayinka ba inda na saba ganin ka ba rabanka da shiga yanayin nan an daɗe da fatan dai ba wajen aikin bane ba ko babu komai maran kawai da yanayi na ne nake jin ya sauya kaɗan amma babu komai daga haka ya ɗan saki ranshi tare da kokarin kawar da tunanin abin da sumayya ta faɗa mishi ɗazun sumayya kuwa tana cikin bacci ta ji ciwon cikinta ya fara kaiwa makura tun tana basarwa ta ji ba za ta iyawa ba za ta iya ba juyi ta fara akan gadon tana nishi tare da fara gumi wayarta ta jawo domin kiran mu yi ba amma kuma wayar ba kati a ciki takaici ne ya kamata ta ta wurgar da wayar gefen gadon tun tana jiran ciwon ya lafa amma shiruwar kusan la'asar iya jigata ta gama jigata yunkurawa ce za ta tashi idan ta sauka kan abin da ta aika ta aikata a kan gadon dan jini dan jini ne kamar an yanka ragodi ya bata gadon gabanta ne fara buga don ta azatanta mutuwa za ta ganin irin abin da ya fita a jikinta shi kansa jini idan an hada idan aka kalle shi za ka yi tunanin wani abun yanka aka yanka ƙara ka wayar ta sai dai babu damar kira gashi babu wanda ya leƙo ta da ya ji shiru ta sako ba hawa ne fara zubowa idan ta dan a yanzu ta tabbatar duk da an bar ta ta zauna a cikin gidan amma har yanzu ita ba kowa ce a wajen su hajiya mama ce ma ta san sanda tana hawa sama da za ta leƙo ta ga me take ba kuwa hidimar gabanta ta biki ma ta ishe ta Kara ta saki lokacin da mararta ta murda sosai, tana da tana neman Allah ya yi mata wannan ciwo. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba in sha Allah. Ni ce ta kamar kullum mama ne nake cewa, ai saurare lafiya.